dama ga masu telefon za mu maimaita addu'a musamman ma ga wannan ƙasa mu mai albarka wadda wannan ƙasa an sa mata ido waɗanda suka sa mata ido suna turawan mulkin mallaka da munafukai 'yan siyasa waɗanda tare da su ne ake cin kare babu babbaka waɗanda suke ha'inta bayan Allah waɗanda suke cin amanar talakawa a rayuwarsu ba su ƙi yau a zaka a kashe kowa domin a ɗauki mulki a ba su su ci gaba da azabtar da bayan Allah. To muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa mafi girma da sifofinsa maɗaukaka wa'anda muka sani da wa'anda ba mu sani ba ya Allah kai kace a roƙe ka kana karɓawa Allah muna roƙonka. Allah kai ne ka tabbatar da wannan jagoranci Allah kai ka ɗauki mulki ka baiwa mai girma shugaban ƙasa Abdulrahman Chani domin ka faɗa a cikin Alƙur'ani qul ma malikal mulku tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tuzillu man tasha'u bi yadikal khairu innaka ala kulli shay'in qadir ya Allah kai ka ba wannan bawa naka mulki Allah ka tsare sa ya Allah duk wanda yake ƙiyayya yake fita daga wannan jagoranci yake ƙoƙari yake guri a cikin zuciyarsa a kawo abin da zai tabarbar da wannan jagoranci Allah ka tabarbatar da rayuwar shi ya Allah duk wanda yake ƙoƙarin ƙulla ma ƙasar Nijar makirci ko a cikin zuciyarsa yake da mummunan nuhi ga ƙasar Nijar Allah ka ɗaiɗaita shi Allah ka saukar masa musiba a cikin gidansu ya Allah muna roƙonka sarkin sarauta da waɗanda suke a cikin ƙasa Nijar da waɗanda suke wajen Nijar da turawan mulkin mallakar da suke da mummunan nuhi ga ƙasar mu ta Nijar ya Allah duk inda suke Allah kai ka san su kai ka san ko su nawa na kai ka san inda suka buya kai ka san abin da suke kullawa kai ka san makircin da suke kulla kai ka san mitinkin da suke yi ya Allah ka saukan musu da bala'i da musiba a cikin rayuwarsu bi rahmatika ya arhamur rahim ya Allah muna roƙonka sarkin sarauta ba mu nuhin kowa da sharri ba mu nihin kowa da bala'i ba mu nihin kowa da ainihin wato ƙazafi duk wanda yake fuskanto mu da irin lalakun magunguna na ƙazafi da ƙiran ƙarya muna ba su dama ya Allah in yana shiriwa Allah ka shirya shi sa idan ko bai shiryuwa ya Allah saboda tsarkakan sunayen naka saboda sunanka alhayyu alƙayyum ya Allah duk waɗanda suke kulla mana makirci da waɗanda suke mana kazafi duk duniyar da suke Allah ka sabartar da su Allah ka halaka su ka sabka musu da musiba mid dalilin da yasa mutane suke cewa wai missa malamai suke magana wannan ba siyasa ce ake ba ina so mutane su fahimta ba siyasa ce ake ba kuma ni ba ina magana na ba wai na matsayi na malami a ina magana na na matsayi na ɗan Nijar saboda ina da haƙƙi in yi magana duk wanda zai hau jagorancin ƙasar Nijar ina ƙarƙashin jagorancinsa to duk me za a ce mini ba za ni magana ba shi ne so a bani amsa duk wanda zai hau jagorancin ƙasar Nijar da na ƙwarai da lala ni Hassan bin Abdulkadir ina ƙarƙashin jagorancin shi kuma na da ɗari bisa ɗari to duk me za a ce mini ba ni magana ta gashi ba adalci na ba suka wannan magana ce ta ƙasa magana ce ta 'yan Nijar kana da damar da zaka magana ni ba zan hana ka kai ba matsayin ka dan Nijar in kana so ka kawo kamera ka duk abin da kake so ka faɗa inna rabbaka labil mursal ubangijin ka yana nan au ni kuma ba za ka iya hana ni in na nawar ra'ayi na matsayi na dan Nijar da nake kishin ƙasata wanda kuma Allah ya nuna mini fuskar ta kai mace amana kake ba mai kishin ƙasa kake ba da bayan muke tare da ku cikin garin tawa wace irin taɓa ga za ta abu ba wani irin cin amana abba ku yi ba wani irin cin mutunci abba ku yi ma mutane ba wani irin gwadin iko abba ku yi ma mutane ba mutum na ta ma majakullah hakan ga wai suna to ashe mun rige mun san fuskokin ku na asali yaya za a yi mu sake yarda da ku yaya za a yi wasu sun taho don gyara mu kasa kama musu a gyara barnar da kuka aikata a rayuwa ashe kaga ba mu yi muka mu adalci ba kuma Allah sai ya tambaye mu saboda muna da bakin da zamu magana babu wanda ya hana mu saboda haka Allah muna roƙonka da sunayenka mafi kyau wannan ƙasa taka ta Nijar ta dogara gare ka ya Allah Allah ka buwa yadda ƙasar Nijar Allah ka buwa yadda ƙasar Nijar Allah ka buwa yadda ƙasar Nijar Allah ka buwa yadda ƙasar Nijar Allah mun baka amana ƙasar mu ta Nijar Allah mun baka amana ƙasar mu ta Nijar Allah ka buwayar da ƙasar Nijar ga dukkan kafurran duniya da munafukan 'yan siyasa. Allah ka ƙara buwayar da ƙasar Nijar. Allah kuma ya tabbatar da mulkinsa da izzarsa ya buwayar da ƙasar Nijar. Allah ka ci gaba da buwayar da ƙasar Nijar. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Saboda ka insha Allah za mu karkatar da akala ɓangaren. Alhamdulillah. Yau rediyo ce. Sha tara ga wata na hudu Abril miladiya 2024. Maudu'in mu na yau za mu gabatar da shi akan wata addu'a, wadda wannan addu'a tana da matuƙar muhimmanci da amfani ga al'umma musulmi, musamman ma irin yanayi na wanga lokaci da muke na ƙeta da ƙiyayya da hasada da ƙyashi da baƙin ciki da suke cike da zukata wasu bayan Allah. mutum zai ga ya ɗauki kowane irin mataki domin ya ga ya cutar da ɗan uwarsa musulmi. Matakin ko ta hanyar sihirce-sihirce, matakin ko ta hanyar ishe-ishe, lalakon ayyuka a ga an sabbata ɗan adam. Duk lokacin da ka ɗauki mutanen duniya kamar kai yadda kai kake, ba ka yi ma kowa komi haka na kowa yake to ka jahilci duniya ka jahilci duniya duniyar ba haka take ba magana ta gaskiya wasu mutane zukatansu suna cike da bakin ciki wasu mutane zukatansu suna cike da hasada wasu mutane zukatansu suna cike da ƙyashi kowane irin mataki za su iya su ɗauka domin su ga sun sabata wanda suke ƙiyayya da shi to shi yasa muka ga ya dace mu sanar da ku wannan addu'a Wanda in sha Allah in mutum yana karanta ta so uku bayan sallar subahi so uku bayan sallar magariba wallahi da izinin Allah baka da wani shaidanin aljani ko mutum wanda zai iya cutar da kai a wannan rayuwa da izinin Allah wannan addu'a wani bawa Allah kharaja rajulun fi jofin layli ila zaharil kufa wani bawa Allah ya yi tahiya a tsakiyar dare zuwa kufa yana cikin tahiya tsakiyar dare sai ya hangi wata tawaga abu kawai gurfin mutane sun taruri guda sai ya ga an zo da gado kamar al'arsh gado irin na sarauta irin kujerar ta saraki ko gadon sarauta an zaka da shi a aje tsakiyar wannan group kawai sai ga wani abu ya sabko ya zamna bisa ga wannan wannan wannan gado ashe shugaban aljannuna yace mali bi urwata bin mughira wane ne zai isan muna game da urwa dan mughira ya ɗauki hankalinmu muna so mu ɗauki mataki a kansa a sabata shi wani daga cikin aljannu ya miki yace ina so ka bani awa ɗaya zan zo in gama da shi kawai a wuce wurin shi mutumin yana dabra Allah ya sa ya gani ya koma ganga shina cin cinka iko Allah ba kuma cikin bacci na ba yanzu sai wannan aljani ya bada bai fuskanci bangaren Madina mutumin dai shina laɓe shina kallon su an ɗan ma kaɗan kamar awatan guda da ya ci sai ga shi ya komo ya ce wallahi shugaba babu yadda za mu iya cutar da wannan bawa Allah ya ce saboda mi ya ce saboda haƙiƙan na kusance shi na ji yana karanta wasu addu'o'i wannan addu'a yana karanta ta su uku da sahi su uku da yamarici ya ce duk wanda yake karanta wannan addu'a ba za mu iya cutar da shi ba aka yi hargowa aka yi an rasa yadda za a cutar da urwa bin mugira watan jama'a ta wace sai mutumin na ya tahe shi yanzu da zuwa ne gida tunda da sai ya ce ma matarsa ina son ki shirya mini guzuri tahiya ta kama ni madina shi bai taba sanin ma ko wani na urwa bin mugira ba ka gane shi ya ɗora kayayyakin shi kan mahayya zuwa Madina yana shigowa cikin garin Madina sai ce don Allah yana so a gwada mishi wane ne a Urwa bin Mughira aka ja su aka kai su gidan Urwa bin Mughira aka ce masa gashi Urwa bin Mughira yace saboda girman Allah ina gama ka da Allah ina tambayar ka wuce addu'a ce kake karantawa da sahe so uku da yamma so uku yace mid dalilin tambaya sai ce wallahi na gani Allah ya gwada min da ido na ba mahalki ba tawaga ta aljannu ga kaza ga kaza duk ya kwashi labari gaba ɗaya ya bashi sa'annan na urwata bin ya ce mishi to ga ta addu'ar da nake karantawa da sahi su uku da marece su uku amantu billahi alazim wa kafartu bil jubtu wa tagut wastamsaktu bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un alim amantu billahi alazim wa kafartu bil jubtu wa tagut wastamsaktu bil urwati alwusqa lam sama laha wallahu sami'un alim amantu billahi alazim wa kafartu bil jubtu wa tagut wastamsaktu bil urwati alwusqa lam sama laha wallahu sami'un alim wannan addu'a ya uwa na musulmi duk musulmin da ya rike ta yana karanta ta so uku da sahe so uku da marece baka da wani shaiɗanin aljani ko shaiɗanin ɗan adam da zai iya cutar da shi da wani abu na cutarwa da izinin Allah za a yi za a daka za a buga za a kulkula za a turbuɗe za a ne, za a kai makabarta a ne, za a zo tsakiyar hayya a ne, za a yanke a turbuɗe aikin banza Allah ba zai ba da nasara ba saboda haka ko da wani lokaci ƴan uwana musulmi a komo a dogara ga Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karanta shemu addu'o'i bila adadin wanda duk musulmin da yake wayannan addu'o'i Allah yake tsare sa daga sharrin masu sharri mutum ko aljini ba abin mutum zai yi da kai komi ba shi yi komi da haka babu abin da sun ka iya ƙarya na kyale makaryata can su yi ta kuwa banza saboda haka wannan ita ce addu'a Allah ya muna jagora Allah ya